muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu man ahaya ardar mawatan bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu man ahaya ardar mawatan babu wanda ya rayar da ainihin ƙasa matacciya an gane ku ya zo ya ga ƙasa matacciya babu mai ita ya zo ya rayar da ita yaya hukuncinsa a zalika aliyun fi ardil karab bil kufa mawata wato aliyu ya gani game da wannan game da wani fili wanda yake rusashe wato a can kufa aliyu yana ganin shi a matsayin mawat matacce ne shi kun gane ai wato aliyu yana ganin wato irin filin nan wanda ko kuma ƙasa wanda wasu mutane sun taɓa zama a wajen da da suka zauna bayan wani lokaci sai suka kaurace ma wannan wajen ya zama to yanzu mutane ba sa rayuwa a wajen sai wani mutum ya zo ya rayar da wajen to ana ganin wannan fili ana kiran shi mawat kun da ko dama abin da ya kira mawat dama shine fili wanda wasu mutane ba su rayar da shi ba wanda mutane suka bashi ya to ba mai kulawa da shi sai kai ka zo ka kula da shi ka zo ka cire ciyayi ka zo ka kewaye shi misali ka sa foundation ka kewaye shi da ka kewaye shi ka zo kai rijiya a wajen an gane yayi to wannan abin da kai na kewaye shi da duwatsu ko kewaye shi da bulo sa'annan kuma ka zo ka cire ciyayi sa'annan ka zo ka zo abin da ka zo ka haɗa rijiya a wajen to wannan alama ne cewa ka rayar da wannan wajen an gane to amma kuma ya zama to da sharaɗin wato ba na kowa bane wajen amma in wajen na wani ne sai ka zo ka rayar da shi ka zo ka ka kewaye shi da ainihin duwatsu ka zo kai rijiya a wajen kai kaza kai kaza amma na wani ne dama to wannan ba a kiran shi mawat an gane ana nufin ka shiga can cikin daji inda baka kusa da mutane baka kusa da ainihin maraya misali sai ka zo ka haɗa rijiya ka zo ka kewaye shi da dutse kai kaza kai kaza to wannan sai a ce to mutane malamai sun yi saɓani kan wannan matsala ɗin shin idan mutum ya ga fili wanda yake matacce yana so ya rayar da shi dole sai ya nemi izinin sarkin musulmi ko kuma kawai zai iya rayarwa ko ba izinin sarkin musulmi an gane ko wato mazhaba na jumhur su suna ganin ko da izinin sarkin musulmi ko ba izinin sarkin musulmi idan mutum ya zo ya rayar da waje wanda yake matacce to wannan wajen ya riga ya zama nashi kun gane ko amma shi abu hanifa an karbo daga wajensa shi yana ganin ba makawa sai an nemi izinin sarkin musulmi kenan a wajen abu hanifa in na shiga can ƙungurmin daji wato na zo na rayar da wannan waje na yi gini a wajen na haƙa rijiya a wajen na shuka kaza kaza a wajen misali wajen ya rayu to shi yana ganin abin da kai baka kyauta ba kuma wannan wajen ba naka bari har yanzu tunda sarkin musulmi bai ba da izini gare ka kai wannan abun ba an gane ku? amma dai mazhaban da yafi inganci Allahu a'lam shine idan har mutum ya rayar da waje wanda yake can nesa da masarauta